sun yi rukul très Ja baya ne mai tsananta. Niger wacce take kasar da aka soke hukuncin kisa tun shekara 1976 bata aiwata hukuncin kisa. Kasar Niger na kan layin sassauci tun shekara 1986. Kundin tsarin mulki wanda shine dokar asali ayarsa mai lamba goma sha 11 ya zayyana dan adam mai tsarki ne. Ya zama tilas ga ƙasa. na ta mutunta shi kuma ta kare shi. Ayar doka ta ci gaba da nanatawar tsalkakar rayuwar dan adam. Abun ya ba babu mamaki a ce har shekara 2022 kundin tsarin hukuntawa na rike da ayoyin dokar hukuntawar kisa kamar aya mai lamba 243-242. Makon da ya shuɗe a jihar Dosa inda aka wa wani mutum ɗaya hukuncin kisa. Shekaran jiya shari'a na manyan laifuka na talabiri mun gano hukuntawar kisa ta mutum hudu da kuma hukunci guda na kasan rai da rai. Idan aka hada da hukuncin kisa na mutum uku a jimilce mutum takwas kenan da aka wa hukuncin kisa. siyasa a ƙasar Nijar. Tun wani lokaci gwamnatin Nijar ta shiga cikin tsari yi wa kundin shari'a gyaran fuska. Don menene gwamnati bata karbi bukatocin ku ba? Kun sani a faɗin duniya baki ɗaya ana gurmazan soke hukuncin kisa. Ƙasar Nijar ta jaraba tana ƙoƙarin ci gaba da sokewar. Sai dai kuma ana lura da sha baya ta fuskar masanan ƙa'idojin 'yanci. Tunda da zaran cikin kundin shari'a akwai matakin da ke sa a ɗau hukuncin kisa, jujun ba zai iya komi ba. Amma amma abin yabawa shine ƙasar Nijar ta ɗau wani ƙuduri na kawo sauyi tun shekara 2014 mai sauya duk wani hukuncin kisa ya koma kason rai da rai. Muna girgiza mata duk da can ƙoƙarin da muke yi wayar da kan tattaunawa canza ra'ayi taron zaman tebur ɗaya da kuma haɗuwar da muka yi da dukkan sassan al'umma. Menene ya hana ruwa gudu? abin da ya hana ruwa gudu shine yunkurawa da wayar da kai a wajen hukumar siyasa. Hukumar siyasa na ƙoƙarin karkatawa ga sokewar amma akwai matsalar rashin sadarwa da abokan hulɗa daban-daban. Ni ma ina mamakin kamar kai, Nijar ta rattaba hannu kan shawarori 248 ta ɗau alkawali kan nazarta lokaci zuwa lokaci na ƙasa da ƙasa a watan Mayu 2021. A cikin wannan shawarwarin 248 kaso 90 cikin 100 bisa soke hukuncin kisa ne. Nijar ta ɗau alkawalin soke hukuncin kisa ta yi tattakin gaba kawo sauyi amma bai isa ba. Mais c'est pas suffisant. Se teu pai